وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم أبركم بتهدواء سونا يمتي ranar litinin wanda ya dace da wato goma ga watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da biyu miladiya mun haɗu a cikin wannan masallaci tarin albarka na wannan jami'a a khadija university a garin majiya cikin jigawa ta nigeria domin ci gaba da darasinmu na na tadabburi cikin ayoyin alkur'ani da kuma fassara a sashi daga cikin lafazansa da fitar da ma'anoninsa wanda idan ba a manta ba jiya mun kwana a kan aya ta biyar wanda a yau fi izinin layi ta'ala za mu tsora a cikin darasinmu a kan aya ta shida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا فهم وما يشعرون الله سبحانه وتعالى يكتوى إن الذين كفروا حقيقة وإن وجد تكافر شيء سواء عليهم daidai ne a gare su cewa a an zartahun kayi musu gargaɗi ɗin au amlamtun girhun ko ba kai musu gargaɗi ba su dai la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba saboda mai yasa khatamallahu ala qulubihim domin Allah ta'ala yayi rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim kuma yayi rufi akan kunnuwansu wa ala absarihim ba, kuma Allah ta'ala ya sanya yana yana ala Abu absarihim akan basirarsu akan idanuwansu walahum azabun azim wa irin waɗannan mutanen suna da wato wata azaba mai girman gaske a kamar da na ambata mana a baya cewa suratul baqara Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ta game da imani da alƙur'ani duk da sababin imani da alkur'ani sai mutane suka rabu gida uku ko ka mutane suka rabu gida biyu a jumla take nan kaso na farko su ne almuttaqun wanda jiya muka yi bayani a kansu almuttaqun nau'i biyu ne kamar da muka faɗa nau'i na farko allazina yu'minuna bil ghaibi har zuwa ƙarshen aya nau'i na biyu shine wallazina yu'minuna bima unzila ilayka har zuwa ƙarshen aya to yau sai muka shiga rukuni na biyu wayanda suke da mai wato shin suna sun yi imani da qur'ani ko ba su yi ba kaso na farko su ne waɗanda suka yi imani bi ma unzila ilayka an gane sai kuma kaso na biyu Allah subhanahu wa ta'ala sai yake magana akan mutanen da suke mai masu shakku game da alqur'ani ko ba su yi imani game da alqur'ani ba sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina kafaru haƙiƙa wa'annan da suka kafirce wa alqur'ani kamar yadda wa'ansu malaman suka fasar cewa ai kafaru bil kitab sun kafirce wa littafin wa'ansu malaman suka ce a'a sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'ansu malaman suka ce a'a sun kafirce wa littafin da aka saukar musamman gaɓoɓin da aka yi magana a kai waɗancan muminin suke da siffantuwa da sufufin farko imani da gaibi ɗai da sallah ba da zakka da kuma kula da haƙƙin iyali da yake kansu duk sun kafurce wannan sai kuma ita masu suka suka kafurce tsungurungun da abin da aka saukar ma da ma shi wani safai gaba to irin waɗannan kaga sun kafurce ne illa da kafaru haƙiƙa waɗannan da suka kafurce asalin ma'ana ta alkufru a harshen larabci tana ɗaukan astarrufiyatu shi ne karfa abu misali kwano yana buɗe da abinci ka samu murfi ka rufe kaga kayi astarrufi kaga kayi an gane wa kamar da wani mawaƙi ke cewa lifika azuru mujahidin in sahha annan laila kafir ko li fiki ajru mujahidin in sahha annan laila kafir mana wato ina da ladan mujahidi akan kokari da nake game da ke in sahha annan laila kafir in ya inganta cewa wato wato dare kafir wa kafiri ne shin dare akwai magana imani a kansa ko kafirci a ma'anar ma'ana ta lura in ya inganta dare ya ya lullube to ina da ladan mai eh, mai ainihin mai jihar ina da wannan ladan ma'ana zan ta kokari in ta ta yi hannun samu abin da nake so kaga ma'ana mahalar shafi shine al-kufur rufa abu to in innal na kafar hakika wa'annan da suka kafirce ma'ana suka rufa zuciyarsu gabarin imani domin kamar da na gaya mana cewa dan adam duk wanda aka haife shi an haife shi ne akan musulunci akan imani da Allah ya san akwai Allah an fahimta kamar da manzon sun yake faɗa cewa wa kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw dukkanin abin haihuwa mana duk wanda za a ce gashi an haife shi to ana haifata ne akan fitra akan imani da Allah akan kyakkyawar aqida ya yadda akwai Allah ya yadda akwai lahira akwai hisabi akwai mala'iku duk akwai ya yadda ga dogon da kasan ya dogo kaga bai da matsala kenan sai dai idan to iyayensa yu hawwi danihi fa yatahawwada aw yunasrani fa yatanassara aw yumajtani fa yatanajjannata eh, sai dai iyayen su mai da shi ko su nemi domin idan ka amfani da wannan lafazi na hawada an gane da nasara da majasa wato yana daukan wa wazani na fa'ala shi kuma fa'ala a wajen malaman karfi yana daukan a wato ainihin mutsawa'a a kare ma yayi ke ya yi misali in ka ɗauko ita kace an ka ɗauko ita haka ko wani sanda ko kara za a karya ta kace kasar tuhu fata kasara na ne muna kira shi kuma ya kare ka yi kokarin wani abin kuma ka kokarin kira shi ba zai kare ba ko yawwa to nan gurin yu hawwi dani au yu majisani iyayen ne musu mai da shi bai hude fa ya tahawwada amma sai aka shafe wannan wannan kalmomin mana a bayan kowace kalma yunusirani fa nasara, ta kaga ba a faɗa ba mana sun kokarin sun masu kallon aqida ta nasaranci cikin ya karba ki nasaranci shi kenan ya bari ya bar asalin fitarar da Allah ta'ala ya halitta shi kai. to haka nan da Allah ta'ala yi magana suke cewa innal ladina kafaru ko sawa'un alaihim kaga Allah ta'ala sai dingina kafircin zuwa ga su kafaran innal ladina kafaru haƙiƙa wa'annan da suka yi kafurci ba Allah ta'ala ya kaddara musu kafurci ba a sun yi aiki an kamar da wani hadisi aka ce yunus tirani ko na fara, sai nasarancin ko yi madusantun an gane ko yi kaza ko yi kaza ko yi kaza ma'ana dan adam za a iya kai masa sallan aƙida mummuna sai ya karɓa ya aikata kuma Allah ya kama su da laifin wannan wannan zunubin ko domin gaskiya ta bayyana gare shi sai sai ɗauki wani sako daban sai bar na gaskiya sai ya ɓata a haka to Allah ta'ala a wannan ayar ya dingina wa wa'annan da ake magana a kansu ne cewa sun aikata kafirci da kansu sun yi ikiti sabon kafirci daga gabansu an gane? to aka ce sawabun alaihi daidai ne a wajensu a an zartahun kayi musu mai wato an al'inza gargadi mana an musu gargadi game da abin da yake mai safan Allah game da abin da ka kafurciya su bari sarka ke tauhidi da Allah su subhanahu wata'ala shi kadai an musu wannan gargadin an lam girhun ko ba kai mutu ma ka kyale su la nuna ba za su yi imani to a nan malamai sun yi maganganu a wannan gabar wanda wato an babban malami ibn ashur bai a tahrir wa tanwir yake fada a cikin tafsirinsa bayan ya kawo wannan ayar yake cewa wannan gaba ta innal ladina kafaru nan kamar wani sabuwar magana ce an gama magana akan mu'minai an tafi zuwa ga magana ta biyu ya gama magana akan waɗanda suke imani da alƙur'ani kuma suke bin alƙur'ani da shiryar da alƙur'ani ya zo da ita to sai zaman to Allah subhanahu wata'ala sai ya wato ɗauko magana ta biyu a magana ta biyu kuma tana da alaƙa da tafarkon duk lokacin da aka yi ma wato bayani game da wani abu da muhimmancinsa ba za ka fahimce shi ba ake kiran fahimta ta dokoki shi yasa an bar idan ana magana haske haske haske ba sa fahimtar haƙiƙar muhimmancin haske ba sai an ce ga Suka sai ka fahimta a ah, ashe wannan ya fi an gane to ala kuma ala bayan ya magana bayan ya gama magana akan wanda suka imani da alqur'ani da nau'ikan su sai ya goya magana akan kafirai domin ka fahimci muhimmancin imani da masu imani an ga da kuma munin kafirci da masu kafirci an gane domin al'amara wato an gabi da ya mai yadul ashiya wato da kishiyar abu ake gane muhimmancin abu an fahimta hatta ko a zama tafiya ta gida idume bi wani gida ba ta fa kinci wato an muhimmancin miji ba sai amarya ta zo ko za a zo kai ta cewa ai kaza ba za a yi ba amma ai zama to akwai wata in kace wannan da yi ba ce ba ɗaya za ta yi to sai ga an fahimta a cikin muhimmancin an gane to wani al'ada ce ta rayuwa an gane lokacin da za a ma magana akan wani abu muhimmi to sai a kama ta sai ka fahimta an fahimta to Allah ta'ala ya samu dace to sai Allah subhanahu wata'ala kuma da malam yake ambata sai aka goya da maganar kafare da kafirci domin a fahimci muhimmancin a imani da alqur'ani da kuma muhimmancin wanda suka imani da alqur'ani domin su da Allah ta'ala yake ta innal ladina kafaru wa'annan sun zaɓi kafirci ne saboda mai munin zukatan da kuma mummunan zato da suke wa Allah da kuma eh, wato duhun jahilci game da Allah ya sa me suka san tsaye wa Allah subhanahu wa ta'ala da zukatan sun zama to masu tsarki da kuma kyakkyawan niyya game da Allah da ba za su bar Allah ba su tafi zuwa ga wato ainihin wani Allah amma su dinga awar bautar wani Allah alhalin da cewa suna da istiqarin akwai Allah misalai kamar kafaran maka da wasu wani suke magana cewa ana magana da da mushriku makka cewa sun yadda akwai Allah kafaran maka sun yadda akwai Allah sun yadda ka'aba ta Allah ce amma me suna yin shirka me yasa suna yin aikin hajji manzara salamu da Allah ta'ala ya aiko shi ya tadda akwai waɗansu wa ibadu da mutanen maka suke tilon addinin annabi Ibrahim ba su daina ba kama aikin hajji za a zo a yi tsawaki a yayin sa'ayi a komai an gane za su zo kuma lokacin su rantse da Allah lokacin su rantse da gumakansu sun yadda akwai Allah amma ne suna bautar wani Allah in ya zo musu magana cewa su bar ce in ya ce musu cewa su koma su bauta sawa Allah ala shi taya babu shi ka sace aza alal aliyata ilahun wahida in za ka zo ka ce bauta wa Allah daya sauran mu kyale su a gaskiya da akwai ɗaya ko amma sai dai su ba su gamsu da su bauta wa Allah ɗaya ba sai dai an haɗa kuma abin da kai sun abin da ka sassaƙa da hannunka ko sawa'in dutse ne ko mai ko ike ko kaza ko kaza su sai sassaƙa sai su mafi kazo ana bauta wanda asalin addinin abin bautar gumata asali kamar hotuna ne na waɗansu mutane salihai masu nagarta ake ganin su da suna da kusan kusanci zuwa ga Allah to a san ba su da kamara da haka ko ba da niyya bauta ba za a sassaƙa mai ike sai a da surar wani kaka ko wani mahaifi domin a dinga suna da shi to da kawai lokacin sai zama to wannan malaman da aka sassaka eh, surorinsu to sai zaman to ana roƙon Allah a matsayin da suke saboda girman su da matsayin sa addini sai ana roƙon Allah a inda suke sai da da'awar cewa ai kamun kafa ake da su wayannan ai bayan Allah ne a je inda hotunan suke a roƙi Allah a haka a haka sai ƴaƴa da kaka da jikoki suke da suke samun fahimta mummuna cewa iyayen namu fa wayannan suke bautawa ai bukatun nasu da suke fuskus suke faɗa aiki suke roƙa ma nan su ne allolin da kare aka samu bautar ka, asali ke an fahimta to daman da ita wannan ayar ah, cewa kafa rusa wa wani alaihi nan malamai sun magana cewa a ah, suwa ake nufi da innal kafa kafaru hakika wa'annan da suka kafirta allazina innal ladina suwaye allazina kafaru an gane wasu malaman sun tafi akan cewa innal ladina kafaru ana nufin a yahudawa da nasara inda suka kafirta wanda suke musamman yahuda da suke rayuwa a garin madina an gane suka ce hujjar ma'anar shine wannan sura madaniya ce kafiran eh, su yahudawan barin kainaka da barin nazir da kaza waɗanda suka kafirta to Allah ta'ala magana akan su ne sawa'un alayhi a an zarta ma'alon tudurum la yu'minu sawa'un ke musu wa'azi ba kai musu ba ba za su imani ba domin sun san da zuwanka sun san Allah ta'ala zai aiko ka kuma sun san sufofinka a cikin mai littafan su za ka ba za su imani ba ka rabu da su suna na shakiyanci ne yasa suke kafirkin ba wai ba su sani ba ne wasu alaman kuma suka tafi akan cewa a'a in illal ladina kafaru nan da ake magana akai ana magana ne akan me mushirkan maka da irin su abu jahal an gane da ire-iren abokanansa wanda mai sun san gaskiyar manzon Allah sallam cewa Allah ta'ala ya aiko shi kafin ya aiko shi mutum ne a mutacce baya musu ƙarya mutum ne mai tarbiyya da ladabi da kaza da hankali da kaza da kaza kuma yace Allah ya aiko sun san baya musu ƙarya kuma sun san addinin da suke akai ba shine ainihin addinin kakansa Annabi Ibrahim ba dan haka Eh, inna lazina kafaru wato arewa ba wasu salama tasliya ne kwantar masa da hankali cewa ya haƙura ya kyale faman da yake babbanninsa ba su karɓar musulunci ba ke rabu da su kawai ba za su imani ba an fahimta to nan sai mu dawo magana akan me hikimar da Allah ta'ala ya ambaci inna anan haƙiƙa waɗanda inna lazina haƙiƙa waɗanda suka kafirta domin a farko Allah ta'ala ya gino magana akan me imani da alkur'ani ko cewa la raiba fi ai imani da alkur'ani yayi magana akan nau'i na mu'minai cewa da su eh, da mu'minai da cikin bangaren laraba wanda aka yi zaman maka da su da ma madina sai kuma aka yi magana akan mu'minai da cikin ahlul kitab to sai aka magana cewa innal lahika wanda suka kafirta ita ka'ida ta inna aka kawo magana inna haqiqa to tana nufin wato wato karfafa magana ne cewa manzon sallallahu yana da shakku ne akan cewa eh, su ba za su yi imani ba ko ko za su yi imani yana da da taraddudi ne akai ko ko baya da taraddudi musamman kasantuwar ya ki kira su zuwa ga musulunci kaga in in za su musulunta zai iya samun ilimin cewa za su musulunta ko ba su musulunta ba zai iya gane saboda mai kullum yana mutu da awar su musulunta zai iya fahimta sha kai ai ba su musulunta ba ai wani a sun zai musulunta wani kuma ba sun zai musulunta to sai Allah ta'ala sai amfani da lafazi na inna da suke nuna ma'anar karfafa magana malamai suke ce magana ta farko cewa Allah ta'ala ya kawo inna ne lil intima domin a nuna mahimmancin wannan gabar ta magana haƙiƙa wa'annan domin a nuna mahimmancin magana akan waɗannan safarar cewa ba za su musulunta ba an gane wani su malaman suke magana cewa a'a nan Allah su mafi yana magana ne a basa babun kaddara cewa wanda Allah ta'ala ya kaddara masa ba zai musulunta ba to duk a ka ba zai gane inda da zai ka wa'un alayhi hakka waɗanda su kafirta sai zama to nan Allah bina din nan eh, eh, eh, a matsayin sifa ce ko wato sila ce ta waɗanda magana game da mutanen da cewa Allah ta'ala ya kaddara musu kafurci to eh, ba su taɓa musulunta ba biyu da zafi sa'un alayhi ba an da sa'un amlabtun birhum la yu'minun sai magana ta ta uku cewa ita ina ana amfani da ita domin kore wato shakku inna haƙiƙa ko wanda zai ba ka labari in ya fahimta abin ba ka fahimta ba sai ya ce ma tabbas wannan abun da na gaya ma gaskiya ne ko wannan magana zan gaya ma tabbas tabbas suke kamar inna kaga can karfafa fama magana cewa lallai ka yadda ma'ana kamar manzon sallam yana shakku ne nan ku ba shakku yake ba akan yadda ida muka fice sun musulunta to Allah ta'ala yake tabbatar maka cewa cewa ina gudu su ba za su yi imani ba wa alaihim sai musu wani ba kai musu ba ba za su yi imani ba ma'ana ka fata da kai gaban da su to karbi da su an gane musamman wannan eh, eh, babbanninsa irin su abu jahal da yake ta saboda akwai soyayya tsakanin ta jini Allah ta'ala ƙwarya kwatan masa da kansa a kwatan masa da hankalinsa game da su cewa irabu da su ba za su yi imani ba wanda eh, da ire-iren su za a ga abu da wannan magana ta malamai za a ga sun mutu ne kan kafunci wanda Allah ala yake magana a kan nau'in wa'annan Duba su musulunta ba shi sa masalam a Allah ta'ala ya masa ikau da kai da barin su an gane sannan a ita allazina din nan da ka ce innal ladina a wasu malamu suka ce wato listigratil jins ana magana ne a kan jinsin wa'insu mutane khususan a keɓe jinsin wasu mutane da suke Allah ta'ala ya ayyana manzo da sallama su kamar da muka ambata yanzu to don haka a cikin su babu wanda ya zamanta cewa ya musulunta daga baya idan muka dauki mafhumin cewa Allah ta'ala yana magana ne akan kafirai wato umuman to lallai din ana nufin wato wani bangare na kafirai ba lika ba domin ana magana wato gaba ne a cikin su akwai da su musulunta misali kamar wato ana abu sufiyar safar bin haq kaga farko a zan maka yayi adawa da manzalar sallam yayi abubuwa amma da ƙarshe mai ya musulunta kaga ba ana magana da akan waɗannan kafiran dukkan dinsu ba bayan sama akwai ƴaƴansa da ma shauran waɗanda suke mutanen mata da har manzalar sallam ya yi hijira ba su imani ba sai bayan da aka fatu makka sannan suke imani kaga su ba Allah ta'ala magana akan cewa ba su imani bane kuma zuwa su imani a'a za mu fahimci kenan ashe ana magana akan nau'i keɓantacce na mutane da suke da alaƙa da manzo Allah sallama Allah ta'ala yake kwantar masa da hankali cewa kada ya damu kansa ba za su yi imani ba an fahimta to anan wato an wato an ibn kasir Allah ta'ala ya masa rahma ya haka yaso wato riwaya da Abdullah dan Abbas yake cewa wa game da tafsirin wannan aya innal ladina kafaru sawun alaihim an dakkam am lam tubirhum la yu'minun abdullahi abbas suke faɗa yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhrisu an yu'mina jami'un nas wani sunan yana kwaɗayi zaman to dukkanin mutane su musulunta don da ke ta kira nan su musulunta su bar addinin da suke kai da kafirci zo su wa zo su masa mubaya akan shiriyar da Allah ta'ala ya aiko musu ya aiko shi fa akhbarahu Allah ta'ala annahu la yu'minu illa man sabaqa lahu min Allah sa'ada fi dhikr al-awwal ta'ala yake gaya masa cewa babu wanda zai imani face wanda wato as dacewa ta Allah ta'ala mai ta riga ya a gare Allah ta'ala ya riga ya kaddara masa wannan dacen sannan zai musulunta kuma cewa babu wanda zai wanda Allah ta'ala ya rubuta masa tafiwa don haka wato kada ka damu kanka ya ma'aikin Allah kada ka takura wa kanka akan lallai-lallai lalle ke ka dare da rana kana bibiyar su ka da su haka na kasa wata ruwaya da tsaron da Abbas yake ta annal ladina kafaru ma'anarsa kafaru bima unzila ilayka waɗanda suka kafarta da abin da Allah ta'ala ya aiko ko ya saukar a gare ka ya ma'aikin Allah wa in qalu inna qad amanna wa in qalu illa wa in qalu inna qad amanna bima za'ana qabla ko da sun ce mun mun imani da sifan da Allah ta'ala ya saukar a gare mu na baya amma kai ku imani da naka ba da ka duka rabu da su kawai ka yare su mashakkiyanci ne suna sani to haka na a wa Allah subhanahu wata'ala idan mun so ike raza shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa irabu da irin waɗannan mutanen cewa ba wai imani ne a gaban su ba da Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ta'ala yake cewa khatama Allahu ala qulubi sai Allah subhanahu wata'ala sai yayi rufi khatama yayi rufi ala qulubihim akan zukatansu mana sakamakon aikin su da suka yi sai Allah ta'ala sai ya saka musu da irin daidai abin da suka yi ma'ana na da kuma ana ta ta kalmar ta al-hukur ko shine astazaje su rikewa ko su rufe zukatan su ba za su karɓi shirya ba to Allah ta'ala sai musu sakamako da irin abin da suka yi ta ce hakama Allah ala kullu Allah ta'ala sai ya rufe akan zukatan su tunda su suka yi aikin kafircin ko suka rufe zukatan su suka a rabu da shi an gane suna toshe kunnuwan su ba su ba su zuwa azin manzon Allah sallam suna aikata abin da suka ga dama to garbi da su me Allah ya rubuta ne khatamallahu ala qulubi Allah ta'ala shi ma ya rufe zakatun su din inda sun zaba hakan to a je a hakan shike ku tafi a hakan shike da aka fara an fahimta wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah ta'ala kuma ya rufe zakatan da ma jin shi ma Allah ya rufe duk da kawo su da dalili a kan cewa su imani ba za su gane duk wa'azin ka su gane ba za su gane ba domin Allah ta'ala mai ya rike domin da kansu ta zaɓa wa kansu su aiki innal ladina kafaru waɗanda suke aikin kafirci na zafin yi aiki da su sa ala ta'ala ta allah a alaihi haka na dukkan mazuri ba su sai kafirci ba duk wanda ya ɗauki wani laifuka musamman alkabari manya-manyan laifuka da Allah ya hana ike yi to shi ma ta sai sakamako da irin aikin da yake yi tunda ya zaba wa kansa wannan abun to shi nan shi sa manzo Allah sallallahu suke cewa ah, haƙiƙa mutum zai ta yin gaskiya wa ya taharra sidika yana ta bimbiyar ina matsaya ta gaskiya ne ina maganar gaskiya take yi faɗa baya ƙarya hatta yuktaba inda Allah siddiqan Allah ta'ala ya masa sakamako ya rubuta a littafi cewa wannan bai gaskiya ne an zuba duk aiki da ka imanta Allah ta'ala sai ya hore ma shi in ka furta da imani ne Allah ya hore ma shi sama da sama da ta wa inna rajula la ba hatta wa yataharra al-kalima hatta yuktaba inda Allah kazzaban mutum zai ta yin ƙarya ita bibiyar ƙarya duk wani abu da ƙarya duk wani aiki na ƙarya shi ne duk wata magana ta ƙarya shi ne duk wani abu na haƙin shi ne bai da wata tufa ta alkhairi ana faɗa ana cewa wane sai a kuma da ayyuka kace wannan din nan me kaza me kaza me kaza me kaza din nan duk duk dan adam ko wato ya yi da ya yi da sharrinsa a cikin dukkan dan adam dukkan mutane da ya ya ga kowa waye to hatta yuktaba inda Allah kazzaba sai a rubuta hatta alawal mahfuz wala wala al-kazzab ko kamar da aka rubuta sunan musulmatul kazzab sai a ce wala dan gidan wala al-kazzab matsalici kuma zai tashi a ran lahira a tutar matsaryata an fahimta to haka Allah ta'ala ya yi wanda yake wani aiki mummuna ko kyakkyawa yake ta bibiyar wannan abin sai ya yi ya kware to haka Allah zai bashi da kenan kisa Allah ta'ala yake cewa me innal ladina kafaru sawa'un alayhim a'annakum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim sai aka musu jaza min jinsil amal sakamako yana zuwa ne ta jinsin aikin da kake Allah ta'ala inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala eh man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid Allah ta'ala bai taba zalunta bai taba kokarin izalanci wani ba ma masana ma izalanci shi Allah ta'ala ba ma ya kokarin wani ba shi isa Allah ta'ala kisa duk wanda ya aikata misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal sharrin eh, yara ko ya ka aikata zaka ga Allah ta'ala ya samu dace to Allah ta'ala kisa Allah وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وسؤال الباب السدية سوى ختم الله أي طبع الله الله تعالى يا ريت طبع يا ريت زكاة الناس جمدا karɓar shirya ko fahimtar shirya haka na wato ainihin aka samu ruwa daga muzahid wato bin jabal alayhi masa rama ikita nubbitu annal quluba annal dhunuba ala alqalbi mutahakun bihi min kulli rawahidi hatta tattaqi alai ya cewa malamai na sun gaya mun cewa annal dhunuba ala alqalbi mutahakun bihi zunubai suna tattaruwa ne a zukatan bawa zunubi ka aikata kaza ka aikata kaza sun tattaru mana a sama a samu wata bacteria su zo ta tattaru a suka a zuciya an samu guda ɗaya biyu uku uku sun zo su tattaru su ƙare ƙare a kan me a kan zuciya min kulli na wahi ta dukkanin ɓangaren zuciya ta ko ta ina hatta san tafi alai har su cunkusa a wannan zuciya to wannan haɗuwar da za su shi shine wato asaba'u din Allah ta'ala ya rufe zakatan khatama Allahu ala qulub wannan shine annan khatama Allahu ala qulub mana kafin suna suna ta tsayi to sai kafin su da ta zaka dinka daga baki sai tare sai ga kana kallon mutum a fuska kace wannan wannan ba mutum bane me yasa me yasa duwan da yake mutum kana kana kace wannan ba mutum bane a fuska kana kallon mutum kace a ah, wannan ai da gani ai musulmi za ga hasken fuskar annurin da yake zuciya mai yana bayyana a fuska hasken imani da yake bayyana a fuska ake gani haka na ko a musulman su wani kiriminal kana fuskalar musa ta kai wannan ta sani ban aminta da shi ba saboda mai zuciyar haka shi sa saban aka da labarin zuciya mai a tambayi fuska an fahimta to shi sa Allah subhanahu wataala nan yake gaya mana cewa Allah ta'ala ya rufe zakata domin mai zu abin da za ta yi su gane ko su karɓa ba za su a fuskar kuma ya gane wannan sauka an fahimta to nan da Allah subhanahu ta'ala yake magana cewa ya rufe zukatan su wato nan qulub zukata da yawa ba zuciya guda ɗaya ba Allah subhanahu ta'ala bayan ya rufe zukata kuma yace kullun su ma an rufe su ma'ana wa'in wato zuciya da ji an gane da kuma mai gani ƙofofi ne na isar da saƙo mai wa zuwa ga ruhin ɗan adam wa kamar yadda kunnan ka ke kai wa saƙo an gane zuwa ga ruhinka da ganin ka yake kai ma saƙo zuwa ga ruhinka haka nan zuciya in ka tunano abu me sai kai wa rai ko sai a samu tabbaci sai eh, lalle abin haka yi sai kuma a samu aiki bayan an samu gamsuwa da matsaya sai kuma a samu aiki da kenan. to Allah subhanahu wataala sai rufa wannan duk abin da za su zama na gaskiyar ba zai ma shiga zuciyar ba masala ya zuwa ga ruhi Mana Allah ta'ala ya yi fushi da su duk mutum da ya zama to idi mai to wani sabo da aika da yake mummuna ta Allah ta'ala mai sai fushi da shi ke wani sai da mutum duwar duk sai da za ta masa gane ba zai gane ba Allah ta'ala ya da dace ya bayan wannan da zai yi musu a duniya sai kuma Allah ta'ala yake cewa walahum azabun azim suna da kuma wata azaba mai girman gaske bayan ne bayan wannan sakamako da aka da shi a duniya na wahala da rashin basira da toshin kwakwalwa sai kuma mai akwai kuma azaba a ranar lafiya shi sa wato kafirci ba tsera cutar bawa ba ne wa game da sha'anin lahira hatta a duniyar ma zai ga mai bayar cikakken basira ingantacciya sai dai mai yana fagauniya abu kaɗai sai ya sa shi razani abu kaɗan sai ya firgita shi bai da kwanciyar hankali an ga amma mumini duk abin da zai same shi daga mai yana kawala a Allah zai gan shi hankalinsa a nabe haka na mutumin da yake mai sabo nutsuwarsa ba ta daidai da wanda yake mumini ba kaga abin da zai firgita mai sabo ba shi da sayawar oh, oh, oh, wannan hankali mumini hankali mana da bambanci haka Allah ta ala yarda an fahimta wannan sai da mutum mun gurin sama ake zuwa aje da Allah ya kawo da addu'a abubuwa kaza ko ya ake gani rikici yayi yawa kaza shi wannan shi zai bi maganin matsala me bi ya fi ya fi su ma shiga matsala amma shi gurin za a zo shi zai warware mutane matsaloli ba da shawarwari masu kyau kuma a aiki da shi shi sa wani hadisi duda da wata rauninsa a duk da haka malamai suna ambatan sa manzon sallallahu alaihi wasallam cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah wato ku kiyayi hasashe ko hangen mumi domin shi yana gani ne yana hange ne mai da hasken ubangiji ta'ala haka mumini da zai baka shawara ki nuna ma hange ba dai ke da yadda sauran mutane za su hango ma an fahimta yau da wannan kwayar da alaka da samaratul iman wato amfani na imani da bawa yake iya samu na da wannan tsabar wato wato an zama tun bin jarir tsabari yake hakaito magana daga sashen malamai wa game da tafsirin wannan aya ta fasama Allahu ala qulubihim eh, malaman suke cewa ikhbarun min Allah an tafabburi Allah ta'ala yana ba da labari ne game da girman kan kafirai girman kansu da suke wa gaskiya wannan ɗagawar da suke ga Allah ta'ala mai isa ifishi da su wa girman kansu da kuma kauce wasu gabarin sauraron abin da yake na gaskiya ne da Allah ta'ala ya sauka. su sai zama su Allah ta'ala sai mai da su kamar kurare bebaye wanda suke ba sa gane halin ma da suke ci gaba gida nan wasu ainihin a ah, sai ɗaya daga cikin malamai wanda ke fasulun imamul kurtubi yake faɗa a ƙarƙashin wannan ayar take ta wa azma asal umma ala anna Allah azza wa jal malamai sun yi a akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya siffanta kansa da me da alkhatmu da asabu ala qulubi alkafirin majabatun likufrihi nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da wannan kalma ta tahatmu da tsabu an gane alaƙulun littafi nan kama yana wato raddi ne game da waɗansu ƙungiyoyi wato philosophers wanda suke da riga ta musulunci suna da wani sa'idu munana game da imani daga cikin abin da suka faɗa cewa ai ba za a ce fa sallallahu ala qulubihim Allah ta'ala ya rufe zukatan su ta ga ta ce Allah ta'ala ya rufe zuciyar wani ta ya za a ce kaga an tafi logic tunani to sai wato nan wani kutubi ke sa malamai na musulunci sun yi ijimai akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da kansa yi ki siffanta kansa ita khatam Allah ala qulubi an gane ala qulubi kafirin kenan ke da naka ba wai ta matsala ba ce dan an faɗi wannan aya zaka in za su suka su sai da mutum qur'anin ba suke suka kenan ba mai ba malaman musulunci suka tabbatar da wannan abin da ya zo a cikin aya ba ko haka na hadisi ya tabbata a hadisi wanda yake sahihi wato kamar da imamu turmuzi ya fito da ya fitar da hadisin da da abin da ya shafi a musulun da ibn maja manzara salam yake cewa innal mu'mina idza aznaba zamban kanat nuktatun sauda fi qalbi duk lokacin da wani mumini ya aikata wani zunubi to sai a samu wani dugo baki sai ya sauka akan zuciyarsa fa in taba wa naza'a in kuma ya tuba ya bar wannan laifin sai a wanke zuciyar su kila qalbi sai a wanke zuciyar game da wannan zalunci shikenan ya tuba ya bari wa in zada zadat in ya ƙara wani laifin irin wannan ko kwatankwatunsa zadat sai wani bakin sai ya ƙara girma sai ta faɗi haka na in ya ƙara sai ta faɗi fa zalika ran allazi qala Allah ta'ala to wannan shine arwan da Allah ta'ala ya faɗa kul eh, da Allah ta'ala ta kalla barran ala qulubihim ma kanu yaktubu hakika abin da yayi riki a zuciyarsu shine abin da suke aikatawa kisa nan Allah ta'ala ta kasama Allah ala qulubihim ma'ana aikin su da suke na kafirci shi yasa Allah ta'ala mai tsere rufe zuciyar na da abu shafa duhun wannan a kafircin ɗin to a nan sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa minan manyan man yaqulu na billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin to nan bayan Allah subhanahu ya yayi magana ya ga magana akan kafirai mana wa kafirai wanda suke original kafirai to sai tafi zuwa ga nau'i na biyu na kamfani an gane nau'i na farko din nan su ne wanda me ba a sa ake tattalin da kafa rufa wani alayya a an zarta hun an lamtun biro la yi minu ala ta ake bai sai an baki sakamakon da zai mutu shine khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala bai shawa wa kuma azabun azim za a rasa zukatansu a duniya da ainihin jinsu sannan kuma alayara za a nuka azaba kada ta alayar sai yake magana a kan nau'i na kafirai sai ta kika wa minan nasi daga cikin mutane ko daga cikin waɗannan mutanen manyan ya ƙulu mana waɗannan mutanen da suke kafirai kenan man ya ƙulu na billahi a cikin za ka samu waɗanda suke cewa amanna billahi mun imani da Allah wa bil yawmil akhir mimma yi imanin da ranar lahira wa ma hum mu'minin amma ba fa mu'mini ba ma'ana a sun kan wanda suke da awar nau'in na farko ko na mu'minai akan cewa Allah zai yu'minu bil ghaibi ko wai yu'minu salata wa ma'ana fala hum yushrikun ko wala zai yu'minu bima qadara ilayka wa ko to a cikin su akwai masu wannan da'awar cewa suma irin ko sai da sai karfa suke ta wa ma hum bi mu'minin amma ƙarya suke su ba mu'minai bane yukhadi'un Allah suna wai da awar yaudara Allah wallazina amanu suna da awar yaudarar waɗanda suka yi imani wa ma yaqda'una amma suka cewa ba wanda suke yaudara illa anfusahum sai kawo nan su ma yashkuruna ba tare da sun san haka ba ba tare sun san kan suke yaudara ba domin ba za su yaudara Allah subhanahu wa ta'ala to a nan wa mu lura Allah subhanahu wa ta'ala wa yana bagana game da munafukai ne waɗanda suke da'awar cewa sun yi imani a zahiri sun yi imani a zahiri amma zuciyarsu ba ta imani suna faɗar abubuwan da suke ba a haka suke ba a zahiri suna faɗar abin da yake wato ƙarya ne abin da yake da awace ko ta fatan baka ma'ana wannan wannan bangaren yana da matuƙar muhimmanci sosai da gaske hatta a cikin rayuwar mu ta yau domin Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗar sifofi ne na waɗanda suke da kama da mummune amma ba mummune bane akwai sifofi da ya kamata mu hatsara game da su in muna da wani sifofin da cikin wanda za mu ambata mutum ya kuri ya gyara zuciyarsa ya kuma tuba zuwa ga Allah ta'ala in kuma ba ka da shi Allah ta'ala ya baka makauri da aka fahimci ga mumin yana gaskiya ga munafiki kuma domin mai zama to cewa ka kiyaya Allah ta'ala ya ga masu kuma munafikai domin kai ka zama to cewa ka tsara kanka ka san wannan sifa ce ta munafunci ba ba ka kware ka zama to ka a ruwan nan tuka ba ka dora kanka kuma mai wanda ya zama sauki da irin wannan suka sai ka fahimci waye shi domin kai hattara da shi an fahimta to sai Allah ta'ala yake magana game da sifa ta farko yake cewa wa minan nas man yaqulu amanna billahi a sun kana akwai wanda zaka jira cewa mu ai mu mu ne haka za ka zo kai mana wa'azi eh mu ka fare ne haka zo ka mana wa'azi kaza kaza kaza man yaqulu amanna billahi eh wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin abu ta hakika za ga me ba mumine ba ne suna da awadar su sun imani ne a fatar baka amma mumine amma su ba mumine ba ne yukhadi'un Allah kawai suna da awar wai sai za su yaudari Allah ne suna cewa kamar su su cewa su na gare su ma mumine ne suna da cewa su musulmai ne su ma zo masallaci suna kanan cewa za su yaudari Allah ta'ala amma azumi ne za su cewa suna azumi ai aju ana ai yau an fara azumi ai akwai rana yau amma me asali ba sa yi yukhadi'una Allah a wacce za su yaudara Allah ai ala da ai gobe sallah ai alhamdulillah ai an sha fama ai ai gobe ai kaza kaza nan kuma kame ba azumi ne kawai ba sanin su yi kawai yukhadi'una Allah suna da a za su yaudara Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani amma mai wa ma ya da kuna babu wanda suke yaudara mana ba ai wanda yake yaudara ka yana da wacce yana ganin sa zai bata ma lokaci ne ko to ma ya da kuna ba ne suke bata lokaci illa an fukun sai kan suke bata lokaci wa ma shi ma ba sani suna ganin yaudara suke wa Allah da mummunin amma ba wanda suke yaudara sai kawo kansu Allah ta'ala ya samu dace da haka ina ga ana ya kamata mu tsaya lokaci ya kawo miki Eh, da insha Allah Allah ta'ala ya kai gobe sai mu tashi kan wannan aya da ma sauran ayoyin da zuwa gaba ah, fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh